الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شهد وسن ذو الحجة إجرى منظم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا دري خد دار بين دريو wanda ya daidai da 26 ga watan bakwai miladiya 2021 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da alkhairin duniya da na lafiya domin sarkin sunanka muna da cikin wannan littafi fajatul majalis kafin na akwai wani dan uwa jere ya turo cewa a yi masa a yi sa'adda addawa shi da lafiya to gaskiya takardar ta zo a makarance eh, a makare Allah da ikonsa kuma yau da safe sai ya bugo cewa mahaifin Allah ya masa rasuwa muna fata Allah ta baraka wasu Allah ya ji kan mai zafarta masa mu kuma Allah ya kyautata mu da zargin sa. yau za mu magana bayan an yi muhasaba kamar yadda aka yi magana jiya cewa asalin rai dai amma race da soyi idan ran nan aka yi mata wa'azi aka yi mata gargadi aka jawo hankalinta sai ta koma lawama annabsun lawama ta koma tana zargin kanta cewa lalle abin da ta yi ba daidai ba ne tana nadama lokacin da ta bata ko tana nadama kan asarar da ta yi da rai ta shiga cikin wannan matakin ta dage a kai tana zargin kanta sai ta tashi a cikin rai mai mataki na uku shine nafsul mutmainna wanda shine mahala ta ƙarshe da ake so kowace rai ta kai ta zama cikin nafsul mutmainna to tunda nafsu ta zargi kanta akan cewa ta gano ta yi ba daidai ba ta bata lokacin ta ta yi giba to ya za a yi aikafara domin mutumin da ya gano ya yi kuskure to abin abinda ake nema yanzu mafita akan wannan kuskuren don haka yanzu za mu yi magana akan kafaratul riba kamar yadda shi nan gaban ku ilam annal riba min irin zunub farko abin abinda ake so mutum ya sani giba tana daga cikin manya manyan zunubai wa min azaimil asani sannan suna daga cikin manya manyan laifuka a lura da wannan saboda bai fito ba sosai wa anna zan dhanb lahu wajhani sannan wannan zunubi yana da fuska biyu in an riga an yi giba to laifi ne wanda yake mai fuska guda biyu wajahun ya ta'allaku bi haqqillah ta wani bangare ta yana da alaka da haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala tunda Allah ya hana wala yatabba hukum Allah an hana furtaka ba ay imra'an ay ma ay ma harramahu Allah lokacin da mutum ya aikata abin da Allah ya haramta kenan domin mutum idan ya zo ya yi giban to ya aikata abin da Allah ya haramta wa taubatu minhu takunu bil istighfari wa taubati wan nadam wa talabul afwi min Allah to tuba ga laifi wanda ya shafi Allah tashin farko shine istighfari mutum ya yawaita istighfari da tuba kun dai san mun yi magana akan cewa tasbihi dukansu abubuwa ne masu kyau amma wanda ya gano kayan shi sun yi datti sun yi damal damal da dauda ba goge su yake fara ya shafa musu turare ba ko wanke su yake fara yi sannan ya guga sannan ya shafa turare saboda haka istighfari shine kullum awwalan da ake so a fara wannan shi yasa da an sallame daga sallah kace kace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah har sau uku kafin ka fara tasbihi istighfari kake fare saboda a sallan nan dole a samu mushkila kamar yadda nan ya faɗi mana cewa shin in ma ka samu sallah karka cikin jam'i shin tun da aka yi kabbara harama ha aka sallame ba kai tunanin komi ba kana ta tunanin lahira ne kawai to an ko zai wahala ko to tun da haka ne ko da an sallame sai a yi istighfari an yi ba daidai ba a cikin sallan ma an yi kuskure to za ka sai a fara da istighfari wa tauba sannan wa tawbatu wan nadam sannan da yin nadama wa talabul afwi min Allah da neman afuwa daga Allah tabaraka wa ta'ala tunda Allah ya hana ai kuma an yi to sai ya hada waɗannan istighfari tuba nadama neman afuwa abu nawa kam arba'a hudu ka istighfari ya tauba astaghfirullah wa tu ilayhi wannan babban katon babban aiki ne sosai wannan sannan yin nadama wa talabul afwi min Allah da neman afuwa kuma daga Allah Allah kai man afuwa na yi ba daidai ba abin da ka ana an yi ya fito fuska ta dai kenan wa ya ta'allaqu bi haqqil abd wani bangaren kuma yana alaka ne da haƙƙin bawa shi bawa wanda aka ce kada a ci mutuncinsa ko bai wanda aka ce kada a ci mutuncinta to kuma an ci mutuncin wa zikru ay uyubu akhika muslim Shi ne ambaton aibobin dan uwanka musulmi da kai tunda ka ambaci aibinsa to ka taba masa wa hadha al-haqq la yumkinu tawbatan tawbatu shi wannan haƙƙin bai yiwuwa kawai a ce an tuba a istighfari kawai a tuba a ce ya isa shi ba zai isa ba illa bistismahi sahibihi har sai an nemi yafiyar wanda aka yi mawa kenan ka nema cewa yi man afuwa na yi ma ba daidai ba don in ka yi don ka ce mai shi in ma bai yarda ba har yanzu akwai matsala domin abin da mutane suka ɗauka idan mutum aka taɓa masa mutunci in ka riga ka ce ka yafe min ko ya ce bai yafe ba sai ce kada Allah sa ka yafe tun da na riga na ce ka yafe min ai ko ba ka yafe ba Allah ya yafe abadan hada Allah mutum, Allah baya yafe hakkin wani in ko za a yi haka kenan za ka yi an san kuɗin shi ka ibiya in ya ce ka yafe ya ce ba zai yafe ba ka to shi na Allah ya zai ma kuɗi to mutuncin ya fi kuɗi saboda ana ba da kuɗi don a samu mutunci wani daga cikin magabata ya taho ana jingina shi ma da gidan annabi sallallahu alaihi ana cewa kabilan banu hashim ne sai wani wanda shi kuma ana ganin shi mahaukaci ne cikin ukala ulmajani sai ya zo ya tambaye shi ya ce a dan bani wani dan abu dan dirhamomi sai ya bada ya bashi sai koma ya baiti ya ce to ko abin da ake faɗi gaskiya ne cewa ba ka daga cikin kabilan banu hashim dan ba taba tambaye su wani abu ba su suka hana <laughs> ya zo ya sai ɗauka ya bashi bayan ya bashi ya bashi ya bashi sai tabbari zina gano abin da ka faɗi daga cikin aka faɗi gidan banu hashim yanzu da gaske ne kana cikin gidan tun da ka bayar to sai ya mai wata magana sai shi kuma ya mai wata wannan maganan da ya gaya mai sai da ya shekara bai fito ba saboda kunya yana jin kunya wannan maganan da wannan ya gaya masa ta ce a ya taba masa mutunci saboda da ya taba masa da ya kwado mai wata magana sai da ya wata shekara ɗaya aka ce ba gan shi ba kwata-kwata ya ɓoye saboda kunyan wannan maganan da wannan wanda ake gani daga cikin mahaukata ya gaya masa ko magana ce ta gaskiya ya masa to auna yanzu kaga inda musawowa zai da kuɗi ba zai ba da kuɗi ba saboda wannan mutuncin mutunci ana sai da ana ana ana sa kuɗi a kare shi sosai ta ai ma daga cikin fa'idar kuɗi ma ai yana daga cikin su kare ma mutunci ma ya fito ko to saboda haka in an taɓa mutum shi mutuncin nan sai an nemi shi wanda aka yi mawaya ya fi wa talabul afuwa minhu kun gani a nemi afuwa daga wurin shi Wata asufi alama ba da raminka kuma ma ku ji ƙari lokacin da kai ma mutum ba daidai ba ka nemi ya yafe ma to kuma sai ma an gani a fuskar ka cewa abin da kai mai kai ma baka ji daɗi ba sai ka nuna bakin cikinka akan cewa abin da kai bai yi ba gaskiya ina nadama na yi ma ba daidai ba amma ka yi ma mutum abu kuma kana cewa tun da ka ce na yi ma ko tun da an ce amma to kana neman afuwa to wannan ai ba neman afuwa ba ce fa in ma haka idan a wannan lokacin ya yafe ma sakata haƙƙo to haƙƙinsa ya faɗi kenan wa in aba in kauye ce ba zai yafe ba mafiya hadal haƙƙu mu'allakan wannan haƙƙin yana nan a liƙe a bisan kanka hatta ya sauti ya homin hasana ta kai wa alkiyama so yake sai ya zaftari kayan karanin kiyama tun da bai yafe ba kun dan daure kun gane idan ka taba mutuncin mutum ka ce ya fi ma in ya yafe ma hakkin ya faɗi in kau ka ce ya fi ya ce gaskiya ba zan yafe ma ba to yanzu so yake sai ya zaftari ragar ka alakara haka in kana da abin da za ka biya za ka sayi wannan abin sayi ka biya da kuɗi a nan duniya in ka ga zai anshi kuɗi ya kyale ka haka umar dan khattab yi mun karanta da yawa tsohuwar da ta ce an zalunce ta ya ce kina ganin umar ya san da ke ta ce oho ina ruwa na ni ko ya san da ni ko bai san da ni ba mu ba alƙarƙashin shi muke ba tunda Allah ya bashi nauyin mu ai zai tsare za a tsare shi ranar lahira ya abin nan ya ce to tunda haka ne nawa ne kike ganin hakkin nan naki da aka zalunce ki ya yasa aka yi abun tsada ya biya ko ya ce amma rubuta takarda a ce wannan shine yarjejeniyar da aka yi da umar dan khattab da shi da tsohuwar da ya zalunta a rubuta takardar ya mutu a saka a kabarinsa to sannan kuma ba mun faɗi ba can wani wuri ya je kasuwa wani ya sa kaya bisa hanya ya tsula mai bulala ya ce ya janye kayan shi bayan nan ya dawo ya tunanin to da ma ya ce mai da baki kawai janye ai zai janye ne kai ga tsula mai bulala ya dawo ya rasa yadda zai bi sai mai dabara ya ce za ka je hajji ne bana ya ce ina so in ya samu in je ya to ga dirhami ɗari kaza ka je ka hidimar ka da shi sai da ya ansa sai ya ce to bulalan nan da nema ce na biya ka saboda kada mai shari'a da kai wurin Allah ranar kiyama sai sa na biya ka da wannan kudin na biya ya ce ai wannan ne na ya fi tuntun ya ce na manta ya ce in kai ka manta ni ban manta ba ni ya nema bulalan in kai ka manta ni ban manta ba ka je wato kana zo ka tsare ni gaban Allah to in kai ka manta ni ban manta ba fa fi zalika faqisu sai a auna na ba sai na wakar ko mhm. ya fada wa ya kula bai bulala mhm. <laughs> ai dai sai wani sai da abokan ana makaranta sun zo suna lissafin zakka ne har da umar ne a ciki ana lissafin yadda za a raba dukiya ba musulmi ya ce kada wanda ya shigo za mu sai mun gama kada a ba kowa izini ya shigo saboda kada ya zo ya san gwamnati sai ke budget tana yadda za a yi sarrafa kuɗi ya ce kada wani ya shigo masu shi ko wannan mutumin da ya zo kawai ya faɗa kawai ya shigo ya kusa da siyasa da ya shigo shi kuma yana rike da wata ya sanda ta abin da ya tsutsula mai ce ba na ce kada kowa ya shigo mai shigo bayan an gama budget an gama aka ga yayi shuru yanzu masifar da ta damai ya doki mutumin nan da wannan ya sanda abin da za a yi a kira shi ya rama ya ya ce shi kuma rama zai mutumin aka da ya samu dama ko da aka zo ce shi ba abin da za a yi banna ba shi sandan nan ya rama ya ce a har kuma wannan bai dace da shugaba ba yanzu ka yi ma dukan tsada a mai tsada ko bulala nawa ne ma ma tsada ko nawa ne biya da kuɗi na in kana jin abin za ka ji kaman to sai mu ce khabaru kana ne ko ya an yi shi da can amma wani ma baya tsawara ma ya faru a donin duniyan nan ka duba fa Umar da Abdulaziz shekarar shi da wani abu aka samu dukiyar da ba a ma san abin da za a yi ta ba aka yi aikace aikace aka ware aka ce to za a zuba wannan a baitul mali duk wanda yake da bukata in azumi ne in su da azumi in yayi ba wai ma 'yan kasuwa ke magana ku ji tausayin bayan Allah ku rage kuɗi ba su sayar ko nawa za su sayar ma mm. zuwa ake ake azumi zai kama muna sa rai azumi zai kama yau sauran kwana kaza daga nan an buɗe sto ɗin gwamnati kowa ya je ya kai list na abin da yake bukata mata shi ta rubuta duk abin da suke so azumin nan a je a kwaso a baitul mali a sto na gwamnati idan ta manta shi yana sauri ta ce ita bata gama tunawa ce ki rubuta abin da zaki iya tuna wanda bayan kin tuna ma za a iya zuwa kara an so sauran ne zai sa zaki bai dame mu a jiya an so to duk wannan an wuce nan in zakka ce masu an san zakkan masu a sai aka ce to abin da za a yanzu a koma waɗanda ba su da aure maza ne suna son aure a yi masu aure mata ne suna son aure kayan ɗaki ne matsala a yi masu aure kawai a huta da matsala aka yi wannan aka gama an gyara gari an gama an bi wanda ake bi bashi su zo a biya masu bashi ko nawa ake bin su su huta da masifan bashi an gama kuɗi na nan kai a takaice dai aka ce to abin za a yi tun da an gama da 'yan adam komi babu bukata a je a sai abinci a shiga daji a zuba kashi-kashi namomin daji su ma su ci abinci su san an samu adalcin musulunci dabbobi a ji a zuba masu abinci a daji kashi-kashi su zo su ma su ci kawai ba sai sun ci wahalan zuwa neman abinci ba cikin daji su ma su ci arzikin musulunci ta auna saboda haka malam abin sai dai kawai mu ta karantawa to kaga wannan kenan saboda haka haƙƙi babba ne nan shi muke magana ba muna maganan waɗancan bane kada ma mu rikita wasu su tashi daga nan sai samu akai ba wanda ya samu ba ma mai abun nan ba hatta yastawfiyahu min hasanatika yawmal qiyamah wa kuntu ajlisu ma'a rajulain yawman malam yace wata rana ina zaune da wasu mutane biyu fa ba'da ma qama ahaduhuma wan saraf bayan ɗaya daga cikin mutane biyun ya tashi ya tafi qala lil akhar sai ɗayan ya ce man kaga su biyu ko hala la mu bi mazharihi wa nazafati Ya yace ni matsala ta da wani shi baya lura da yadda yake shiga baya tsaftace kayan shi sai ya dauki kala kayan sa wando daban riga daban kuma ka gan su ga sunan budu budu duk sun ci kuikuye ba guga ana yin haka haka shi ma wannan mutumin ya ce shi matsalar shi da wane bayan wancan wane ya tashi sai ya gaya wa malam sani matsala ta da wane baya lura da shiga shi sai sa kaya wani irin kaya sai kuma baya lura da tsaftar jikin shi fa qultu lahu idan fa qum falhaq bihi wa akhbirhu da ya gaya ma haka sai na ce ah tunda haka ne tashi ka same shi ka bashi labari yasa da da yake zaune nan baka yanzu tunda ka gano haka tashi tadda shi ka gaya mai qala akhbirhu bimadha yace me zan gaya mashi me zan ce masa qultu li annaka taftahu ba in bi annaka iktabtahu kaje ka gaya masa ka ce ka ci naman sa yanzu wa talab minhu samah wal afwa kaje ka nemi ya sai ma ya ma afwa qala lakinnahu sawfa yaghdab sai na sai to ai zai yi fushi idan na gaya masa wannan ai zai fushi in ce ya tashi kuma na ci naman sa qultu falimada tadhkuruhu irin to dan mi ka haka in ka san zai fushi tunda ka san bai so me yasa ni ka gaya min ba ya tashi qala a qad a ana wa astahi min dalika yace kai ai wannan zai sa zai ji laifi zan ji ban ji daɗi ba kuma wannan zan ji kunya in je in gaya masa wannan zai sa in shiga damuwa qala qultu zuq mirarata talabil afwi min fito, ka je ka ci da ɗacin neman afuwan nan gobe ba za ta tsara ba je sai ka neme ya yafe ma ka na wannan kamata lazzarta da zikirin wayo bihi fi ghaibatihi kamar yadda ka ji daɗin ambaton aibin sa lokacin bayanan to zai ka ɗanɗani ɗacin kuma neman afuwa ka san koyo magabata su masu mutunci cewa suka yi abin da fi komi tsanani neman uzuri a ce yau ka yi abin da sai ka je ka ba da uzuri wayo abu bai daɗi ba shi yasa nake nuna mana cewa duk mu'amalan da ka san ba za ka iya ba ka shiga komin ba za a ji daɗi ba na kaki yadda aka fara yin ta ya fi sauki akan an fara a samu matsala daga wurin ka samu fashal cewa ne an zauna da shi an yi magana tiryan tiryan an daddala maganan nan ya yarda na yarda sannan daga baya ba ka yi ba rashin mutuncin nan ya fi ƙarfi akan tun farko ka ce ba za ka iya ba ku duba ba sahabi ne abu huraira wani ya gamu da shi ya ce ina so mai abota ya ce ba za ka yi abota da ni ba ya ce ina son ka ni so nike mai abota ya ce ba za ka iya ba ya ce to me yasa ya ce saboda abota da ni tana da wahala saboda ni abokina in dai abokina ne ina son shi yana so na to baya da abu na shi bani da nawa in muka haɗu to kuɗi in kuɗi na aljihun shi rabawa zamu da na gamu da shi yana da kuɗi na ce akwai kuɗi na ya ce akwai sai fito da su kawai sai mu raba ɗau rabi ya ba rabi ni ma haka nake in na gamu da shi da wannan abin a aljihuna ina da kuɗi kamar yanzu a ce ka an sha albashi ko ka da abokin ka sai ku raba doctor ga wannan abota ko ita da ta gida a yi wannan abotai <laughs> kaga mutumin nan da ya ji haka kawai ya ce a ah, to gaskiya imani na bai kai ba zan yi abota da kai ba ya ce to hukuwa fil islam fakat zama muna da ɗaukwantaka ta addini mm. kana so na na yadda kana so na a cikin addini ma ina son ka addini amma abota ta kun da kun ba za ka iya da ni ba shi ma mutum ya ce imani na bai kai ba ba zan iya da kai ba gaskiya ka fi ƙarfi na to ka fama ma kanka lafiya haka muke to shi abu zarin sai da ya wuce haka ma shi shi abu zarin gifari ba sai abokin shi ba idan ka kaddara yanzu yana da naira ɗari biyu to shi bai aje ɗari saboda gobe yana ba da ita ne ga wani ɗan uwan shi ko ya san shi ko bai san shi ba ka kaddara yanzu ya je wajen mai shayi yana da ɗari biyu misali nake yi to in ya sha na ɗari ya ba da ɗari biyu bai ansa canji zai ce ne wannan na bar ma duk ɗan uwana wanda Allah ya sa ya zo ya sha na biya masa sai tafiyarsa kawai ko ba wai dan yana da wata bane zai ce shi bai taɓa wahala ajiye abun goben da bai gani ba baya wahala saboda goben da bai gani ba kaga wannan matakin ba kowa zai kai shi ba ba mu yawa amma dai mu gane dan yanda suke ba duniya ce gaban su ba kullum yanda za su kwashe lafiya da Allah suke yi tunda mun gaya maku nan bawansa a gabansa ya ɗauki sanda ya kwala ma akuya cikin awakinsa yana da awaki aikin su a shanono kuma har da bawan amma bawan ne ya ɗauki sanda ya ratsa ma akuya ɗaya ya karya ta shi kuma ya gan shi a yi haka ya ce me yasa kai haka ya ce saboda in baka haushi in baka haushi kai man duka shi kenan sai ce ni kuma yau sai na ba wanda ya turo ka haushi shi dan din da ya turo ka ni kuma sai na ba shi haushi yau ba za ka samu yadda kake so ba tashin farko ma na yanta ka ka zama ɗa daga yau sannan kuma awakin da ka karya da wanda ka karya da sauran duk na ban ma ka tafi kai kiyo dukiya ce ba na fanta yanzu saboda ma ita ce za ta iya sa in samu damuwa to na ban ma ita kai ka tafi yanzu na ban ma awakin na yanta ka kuma awakin sun zama naka to ya za a yi faɗa saboda ya karya wata to an ban mai da wanda ya karyan da sauran da an ban mai za su ka tafi ma mun ma rabu yau ka zama ɗa ka tafi ka ci gaba ka yi rayuwar ka nima in yi ta mun rabu daga yau sai aka gani saboda ba su son abin da zai sa uzuri masifa yau ka ba da uzuri malam babban matsala ce ce sai ka bada uzuri wannan shi yasa kuke ganin wasu magabata suke cewa in ka san sai ka bada uzuri to kakka je ma wurin mutum da rana je ka da daddare in har sai ka bada uzuri in kuma kana neman alfarma ne to je ka da rana ido na ganin ido in kai ke nema je ka da rana amma in uzuri za ka ba je ka da daddare suka ce menene hikima suka ce idan kai kake nema sai kaje da rana to fuskar ka za ta sa shi ma ya ji kunya ya ma wani abu abinda wataƙila ba zai yi ma ba sai ya ma yanzu tunda kaje da rana kiri-kiri in ko kai za ka ba da uzuri sai kaje da rana fuskar shi za ta sa ba ka iya magana to kaje je da darasar da bai iya kallon fuskar ka kai kuma ka ba da uzuri saboda ka fita a wurinsa ka kubuta saboda ka kawo dalilan da sai ka kubuta a wurin shi zama baya ganin aibinka to yana jin shi ake zuwa ta ɗiye da daddare saboda mutum ya ta zuba ƙarya ba ya jin komai ita ta ta ta buhu buhu shi ma yana ta kwando kwando kowa ya aje da rara za a je aje da la'asar kowa ne da ke zai aure gidan ka ya zo ido da gari ido wada zai to ba ya da yi ko ba za wanda ya kawo shi a zo da rara da ko ba tsarin a ce to ba zuwa sai ran la'asar kuma ka arika zuwa da yawa dan magana za ta kare daga nan sai karya buhu buhu menene kullum sai an zo me za a yi da kullun sai an zo ba riga an fahimci juna tana so kana so me matsala kuma daga nan kullum sai an zo to me ake ta cewa kullum kuma a ce awa daya awa biyu me ake ta cewa kanya kawai ake yi buhu buhu kowa ya buhu buhu balle ma inda daddare ne kwando kwando za a rika yin kari a buhu buhu to me amfanin shari'a da batar juna lokaci kai ka hana ta sai abin da ke gabanta wannan maganan ta gito mana sati daya sau biyu ko sau daya an gama ta gane ka gane me matsala kuma sai kullum a je ka bata mata lokaci ta mata bata ma kanta lokaci kowa ya bata ma juna lokaci a banza duk ƙarya za a yi sai ba maganan nan ta ƙari duk maimai za a yi sai duk bariya ne kawai mu ne wa muke haka aure in ba haka ba su a tsarin musulunci na can aure shi fi komi sauki yau za a fara gobe an gama an gama shi to matsala me matsala wani a fahimci juna duk ƙarya ne in dai mace ce dan ka shekara goma da ita in ba ta so baka fahimce ta ba yanzu ƙarya ne ba wani kuma maganar wai a fahimci juna ƙarya ne wallahi duk saboda ƙaryan ne ma ake sa a fahimci juna ƙarya ne ba wani magana a fahimci juna mace kallo ɗaya ta ce ma abin da take so in tana so ta sani in ba ta so ta sani kamar yadda take zaɓen zani in za ka mata zannuwa dubu yanzu da ta kalla ta san wanda take so in ko ba shi in za a kwatanta mata sauran nan so dubu in ba ta son su ba ta son su ba za ta dauka ba ko ta dauka da ta ce ni dan dai kun taru kun ce ban dan wannan amma wallahi shi ba shi bane ra'ayi na ba son kuma ma kun za ta kalle ka kama san ta kalle ka duk wannan ƙarya ne kawai wani wai a fahimci juna ƙarya ne ba wani fahimci a fahimci ai ta ƙarya dai ƙarya ce buhu buhu ai yi yi amma ka wata abin da take zo ta zai, mace ko ba ta ba karama ba ko mun kankantar mace shi za ba a yi mata wasan so kyale ta kawai in tana son abu da karama da babba ta san yadda so yake in tana son abu tana so in ba ta so ba ta so wai a ce sai an daɗe ta gano ƙarya ne radda ta gan shi za ta so shi za ta ta sani radda ta abin nan ba ko ta ce za ta yi wasu shawarwara za ta wasu abu ne take hange daban amma na ta so ko kar ta so ta riga ta yi makin wannan tun na farko to sai dai in akwai wasu abu da take so ta sani kuma wannan shi ne kuma duk wanda ya ce ya gama sanin su shine bai san su ba ai ka je wajen ka ga sanin mace to kai ka fi kowa jahiltar ta in dai ka ce kai komi ka sani game da mace to kai ka fi kowa jahiltar ta san ta bane Allah da kanshi ya ce inna kai da kunna azim to ba kai ka ce ka gama sanin su ƙarya ne rayuwa kai dai ka san abin da ka sani mun sha ba da misalai da yawa kan wannan ma yau ba shi za a yi ba da yau wani kare ba yau ji ba ke da magana eh, to shi ke Sau da aka shi ne na aka ce mashi dan dana fa ma sami'ta hu ai istaba ahadan fi majlisin min yau Ya ce kamata ladasta da zikiri zikri uyubihi fi ghaibatihi fa ma sami'tuhu istaba ahadan fi majlisin min yau yawmiha ya ce daga ran nan wannan mutumin da ya maganan wani nan ban ƙara jin shi ya giban wani ba tun da ne mai haka ce je ka gaya masa shi bai ƙara ba ya fito hal yajibu ala sahibil haqqi an yi sami ha? shin wai dole ne idan aka ci naman mutum ko aka taɓa hakkinsa wai dole ne ya yafe kamar yadda wani ce ai tun da dai na nemi ka yafe dole ne ka yafe ko ka ko baka so ba Allah zai yafe ma haka ne wannan magana idan aka taba ma mutum haƙƙi sai aka nemi ya yafe dole ne sai ya yafe ya ce la yajibu alaihi zalika ba dole ba ne. ya yafe bal habbu lahu sai dai an so fa in sha'a afa wa safaha wa samaha in ya so sai ya yafe ya kau da kai ya bari ya kyale wa in sha'a lam yusalih in ko ya ga kada ya yafe ba dole bane ya fi in ya ga dama yana son sai ya zabtari ladan mutum a can wannan da ya samu ya haka kan rajulun ladhi saraka mablagan min al-mali wa arada an yatuba kamar misali mutumin ne ya dauki wasu kimiyya na kuɗi ya ɗauki wasu makudan kuɗi kuma yana so ya tuba fa alaihi an yastaghfira wajibi ne ne ni Allah ya gafara wa yandama yayi nadama wa yaqla an dhanbi ya bambara zunubin ya daina an gama kenan wa yurji'ul mala ila sahibihi sannan ya maida kudin zuwa wurin mai su ba zai ce wai a to shikenan ban ya yafi amma wani ya fata ya ce wai tunda na gwamnati ne in ka ba ai shi yafi mamuni ka kwashe kudin jama'a kawai saboda kana shugaba bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi magana yace duk ku ji ya sanar da al'ummansa ya jinjina yace ce ku ji duk wanda aka ba shi shugabanta al'umma ta sannan ya ɗauki daidai da makwafin allura ta ɗinki zai zo da shi ranar kiyama allura ya kwashe kayan mutane daidai allura ta zo da shi ranar kiyama kuma ya faɗi waɗannan maganganun da yawa haka waɗanda suka je suka yaƙi ma da su aka yi yaƙin aka samu dukiyan ba wanda ya tara an tara ba dawa wannan da su aka je aka yi faɗa aka ce duk wanda ya ɗauka ya maido ko daidai allura ce wani ya maido wani ya je dawo da hancin takalmi ya ce hancin takalmi ne ya ɗauka guda biyu sai ce da ka wannan hancin takalmin da ka yi makanka takalmi da wuta wannan wuta ce ka ɗauka da ka riƙe shi da kai ka sa takalmin wuta a wuta aka taho ga bawa an ba shi kyautar bawa bawan nan shi ke zama manzon Allah akala na raƙuman shi in an zo a sauke kaya shi ke zuwa sauke kayan manzon Allah ya sauke cikin kayan fada aka samo tare da shi mala aka harbo kibiya kawai ta wuce da shi kawai aka zo sahabbai na ta cewa aiwa ne ya yi sa'a shahada gashi ya ce karkashin annabi daga zuwa ga shahada annabi ya ce kalla wallah la abada ya ce na gan shi kawai wata alkyabba da ya dauka irin kamar falmaran falmaran ko wanda ake kifa a cikin rigar nan ya ce na ga wuta na cin shi bal bal bal saboda wata yan falmaran da ya dauka cikin kayan jama'a ba raba ba yana fa ciki shi aka samu sannan ga Umar dan Abdulaziz an tafi an yi yaƙi an samo ganima mai yawa aka taho da shi aka ce ya zo ya zagaya saboda ya ga abin da aka samu ya zagaya yana duba dukiya ga ta nan ba iyaka ga zinariya ga dabbobi ga amma da aka kai wajen turarurruka har da a aka so irin katun katun kwalaben da na turarurruka aka kwaso na yahudu da ya zo wurin kawai sai aka ya toshe hancin shi gaba daya ya rufe aka gama zagayawa da shi bayan an fito aka tambaya aka ce mun ga da za a shiga wurin turarurruka ka rufe hancin kai ce ina gudun kada in fara shakar kamshin su tun ba ba dukiyar musulmi ce in riga su shakar kamshin turaren wannan ne da ɗaukar ba ɗaya gida so da ka in kana ji mutane na wannan magana sai ka rasa inda suka je karatun nan ko dai ba ni dai na rasa ma inda kai wannan sai dai in a littafin yahudu amma duk wani littafi na musulunci babu wanda ya ce mutum ya kwashe dukiya al'umma ya ce wai sannan ya zauna lafiya abadan ni ban taba karanta shi ba ai malam kana da to gundi bari a rara ce sufiyanu sauri yace wanda ya dauki dukiyar jama'a ya kwashi kayan al'umma to kuma wanda na jasa ne ta zo ta taba ya zo ya zo aiki alheri da su to kuma wanda ya dauki tufafin sana jasa ta taba shi ne sai ya zo wankewa kuma sai je kwaso fitsari ya wanke mhm. bai fito ba ma ko Eh, to damal damal yawa damal shi ne damal magana ne damal to ga shi nan muna ganin Umar dan Khattab ka duba fara kumi fa kaska fa ta kama raƙumin ya koma yana cire ma rakumin kaska da kanshi ya ce tsoron da yake kada a je lahira a ce ya aka yi bari kaska ta kama rakumin nan to sannan ga raƙumin an tafi kiyo an bar ya tafi an je an bar shi da kan shi kora sai kai su kiyo saboda kaso lakanta guda biyu su kuka kukan yunwa a tambaye shi ranar lahira ya aka yi ra'umar nan suka yi kukan yunwa a garke fa suke aka kwance saura su aka manta da su su ba a kwance su ba yanzu saura sun tafi kiyo sun basu aka ji tsoron kasu kasa kai kansu wurin kiyo su kukan yunwa in anjima. sannan an yi yunwa ya zo sa a yanka raƙuma a cikin madina aka yanka raƙuma da aka gama aka yi rabo gida-gida aka raba raƙuma shi kuma daga ƙarshe aka kawo mashi tozo da hanta ya kalli naman ne ya ce na ka samu wannan aka ce raƙuman da kasa aka yanka ne aka ɗan ɗeban ma tozo da abin nan bai ce shi ne sai ku ɗebe inda ya fi daɗi ku bani ku ba mutane kasusuwa ya ce to ba zan ci ba tun da haka ne ku kawo gurasa ta da na saba ci a ji a tambaye ni a lagara a ce me yasa na ci mai daɗi suka ji wannan sannan wani ya ce wai wani ya zo ya kwace kayan mutane an sani kayan nan da can ba haka yake ba ba gadon su ba daga iyayensa da ya zama shugaba ne ya kwashe komi ya yi makan shi tsarin da ko ya sauka kuma ya ci gaba da kwasar kuɗin mutane baya kan abin banda wanda ya ɗiba ya zo yanzu duk garin ba wanda ya kai shi kuɗi kuma da an san ba haka yake ba sannan a ce ba komi wannan to sai an je can ya danganta ga irin yadda motar take wurin mutum amma in kaga sai aiki mai wahala ka ba da ita a kai yara su ta wasu tsallar da ita ta babbala ta daga sauri ka ce ta lalace kuma ba kai ke gyara ba duk wannan mutum ai a sani shi ba ka kama ka abun kusa kai kai inda ba ka kawo ana magana a wannan ne ana maganan kogi sai ka da tokali a wannan ƙararra abu ne in kai maganar abin da ma muke magana a kai yanzu ana maganar kogi ne kai ka zo kawai da kwankwalaci kana maganar ruwan da ke cikin kwankwalaci ga kogi am da malmalaci ka ce to wannan na kwankwalaci da ya lalace ba to gashi nan dai fa alaihi an yastaghfira wa yandamu wa yaqla min wa yarji'u al-mala ila sahibi ya maida dukiyar zuwa ga mai ita أو يستسمح صاحبه كوكما ينمي صاحبه ينمي وانا أبوكين يافي مسا فإن شاء سامحه إن ياسو يافي وإن شاء لم يسامحه إن ما يكيافي وا بل أصر على أخذ حقه يداجي أكن سياكر بحجزة على غيره كوكما نكي كان أسو كبيا باكو كوئي إما سادا كبيا كونوني وكذلك في الغيبة تتوحكي تعجيبة لأن الحق المعنوي كالحق المادي domin haƙƙi na ma'ana kal haƙƙin maddi kamar haƙƙi ne na kuɗi kuɗi in ka taɓa mutuncin mutum ka taɓa mai haƙƙi ne ma'anawi to kamar ka taɓa mai haƙƙi na kuɗi ne wa kunu a shadda suka ce kai wani lokaci ma haƙƙi ma'anawi ya fi tsanani akan haƙƙi maddi fa rubbama takunu kalimatun qilat fi muslimin domin za a zai iya yiwuwa wata kalma da aka faɗi akan wani musulmi ko wata musulma a shaddu bararan alaihi min mablagin kabirin min almali ukhida minhu ya zama ya fi tsanani akan dukiya mai yawa da aka karba wurinsa abin da yake nufi nan zai iya yiwuwa wani a ɗaukan mai makudan kuɗi bai ji zafin abun nan ba kaman a jeji mutuncin shi yanzu kana ganin mutumin da yake da kuɗi da yawa aka ɗaukar mai miliyan ɗari wannan ne zai fi mai zafi akan wanda ya tuhumi haihuwarsa ya ce wa na fa da kuke ganin shi nan mai kuɗin nan ba ɗan baban shi ba ne ya riga fatiha na ban ji ba zai fi jin ciwon wannan ba yanzu akan a ɗaukar mai miliyan ɗari kan wannan maganan da aka ce mashi aka ce ba ɗan baban shi ba ne ya riga fatiha ɗan gaba da fatiha ne shi kana ganin ba gare ba da miliyan ɗari ba a abin nan ɗinsa ai waɗanda ake taɓa masu mutunci ma suna faɗin wasu yan kuɗi su ce wai a ba su saboda wannan ba su ma sa abin da aka taɓa masu ba ne in ba haka ba ba sai mutum sai sai an biya shi malala gashin kinkiya ba yake ba ya kudin da za a biya shi su yanzu wannan abin da aka yi ma yanzu a nawa kake ganin za a biya kai sai babu kudin da za a biya na kan wannan sai dai a yi sulhu a ce to an yarda dai za a baka ba ce to sai dai a sa dan kada a ce bai an shi komai ba amma abin da aka yi mai ba abin da za a yi mai a biya shi to ga wannan ya san darajar mutuncin sa kenan amma kenan kamar dan faɗi wasu yan kuɗi kamar kuma sa abin da aka yi ma ba wa kana da salaf la yuhallilu ahadan ba kuji wani daga cikin magabata duk wanda ya yi ba sabai ya kai masa ko ya kai zai kai na wallahi ba abin da zaka ba shi a duniyar nan kabi ya sai ya zarta bila dakka lahira ba zai yadda ba kuma hakkin sani ne in ya ga dama ya haka shi kenan kaga ko a taba shi in ka riga ka ci naman shi zai ce to ba yadda za a yi ka yi abin da za ka duk komi za ka bashi a duniyan nan akan wannan ba zai ba zai ya ma ba so yake sai ya zartari azumin ramadan ɗinka mhm. to kaga ko aka bashi daga nan masu hankali qala sa'id ibn al-musayyib rahimahullah kuma kakka zo ka ce wanda ya faɗi karami ne Jiddige ne sa'id ibn al-musayyib ne yace la uhallilu man zalamani yace duk wanda ya cutar da gangan ba zan fi masa ba to da ka an je in ka taba shi sai ce mu bari sai mun je can wa qala ibnu sirin shi ma kun ji ko rahimahullahu ta'ala inni lam uharrimha alaihi fa uhallilaha halaku. idan yayi aka yi sai wani ya zo ya ce ya sai man sai ce ai ma ni ba ni na haramta ma ita balle zan halatta ma in ce ba komai ka je can wurin wanda ya haramta ta ka nemi kuwarware ai ba ni ne haramta ta ba dama tunda ba ni na haramta ta ba kuma ni na halatta ma ita ce ta zama abin nan ba zan ma ba inna allaha harrama al ta alai yace Allah ya haramta giba akan wanda yayi wa ma kuntu li uhallilaha li uhallila ma harrama Allah abadan yace ni kuma ba zan halatta da abin da Allah ya haramta ba har abada ba zan halatta shi ba daga ya za ya ce ma kaga aikin babba ne ashaddu anwa'ul ghiba na ko gida eh, ibrahim ba ina wani wannan a to ai da saura ai da saura mu bari haka nan mala ba yawa mu je mu tsora mu rage da saura na to ai waya da zo da ka da kai wala kawari kawari mu kara guda ɗaya daga nan mu tsaya waje waje ai lokaci bai ba su ba ba su a ɗaya za a rika yi yanzu na yadda kuma a ga da saura za ka ji abin gaskiyar magana abin in aka ce a tsaya a kalla za ka ga abubuwa ne suna da matsala sosai ko muna so mu gama littafin fa kafin juma'a wala abokan mu koma karatun mu hmm. haka ne wannan wannan shi mai guda biyar ne to yau da tsaya da ta da zai guda ta ja a bari ya kananto ku je gobe ku a je a je a diba na walaikun sana na eh eh eh eh to ai bai gane ba abun nan bane misali yanzu misali yaron ka ne ka sa a shago cewa ya wai misali wajen ya fiya mutum ne sai biyo ta wani wuri sai a kauta sai ya nemi ka yafe masa amma kuma kaucewa ya ba ka san asalin gwargwadon laifin da ya yi ma ba ta dalilin wannan ba sai ka yafe ba yanzu misali ka ce mukaddara kana da shago kato sai kana da yara guda biyu sai wannan ya ɗaiban maka dubu goma wannan ya ɗaiban maka miliyan goma sai duka suka taru suka ce oga mai gida mun yi ma ba daidai ba amma ka yafe mana ka yafe mana ka ce ba komi a yau da kullum sai Allah ne yau da kullum a matsayin kana tunanin dubu goma suka ɗaukan ma daidai da daidai da daidai sai daga baya ka gano bayan ka ce ka yafe wancan da ka ce ka yafe masa dubu goma ya ɗaukan ma wancan da ka ce ka yafe masa miliyan goma ya ɗauka ka yafe mai yanzu bayan ka gano na ba zai yafi ba ko to laifi kala kala ne akwai laifin da yau ya saba yau da kullum wannan ka taka ma mutum hurumi akwai laifin da za yi ma mutum da zai gane laifin ba zai yafe ba yace na aiki da kai sai lahira to saboda in kai kwanto ka koya laifin ba tare da ya san shi ba shi ya sa ya yafe ai na ba yafi ba bai yi ba sai ya san abin tangaram shi yasa ya yafe ko yana hararo irin abin da kai mai bai wuce kaza ba shi yasa ya yafe wannan shi ne abin nan dinsu za ka ga wani abin da tsanani misali yanzu kamar yadda imamul mawarodi ya yi magana cikin littafin sa asawi shi da ya magana shi cewa ya babu wata yafiya da zaka nema wurin mutum ba tare da ya san mi kai masa ba sai ka gaya masa ko menene laifin da kai ya san laifin ka sani ba dai kana gudun kaka ji kunya bane bayan so kake kakka ji kunyar lafira to ji ta nan ka gaya mai abin da kai mai ya san ya sani ya yafe ma ya fi akan ka boye abin bayan bai san extent din abin da kai masa sai an je can sannan ya ji gundume mai kai yanzu misali mutum a ce kai ka zuga bai mata ko ka bata ta ma gaba ɗaya ko in bai ma ka je gidan mu ɗauka mu kai waje can mutum yana zuwa wajen matan mutum sai ya zo ran nan ya ji wazi ya zo ya ce da Allah da abin da abin da ya faru a yafe a yafe a yafe da aka yafe wata rana wani ya taɓa mai wannan tambayan a nan bare da aka yi magana ke cewa idan mutum ya je ya kwafe ma mutum a iyalinsa musamman mutumin da ya tafi jihadi ko ya tafi wani aiki na dini mutum ya kwafe masa a iyalinsa to ranar lahira za a zo da wannan mutumin da ladan wannan mutumin a ce ya yi ta ɗiba sai ta isai ya rage mai sauran annabi ya tambaya ce kuna ganin wannan zai rage wani abu suka ce ina to ga sa'ad da ya ce in ya zo ya tarar da wani mutum da matar shi shi ba abin da zai banda kawai sakan mai takori ya ce dama ina tarar da mutum da ta kawai zan mai gama ya majini ya wuce zan sau kobi da ta shi yana ba da lafiya. to magana kawai ya ce balarabe ya ganga kana magana da matar shi daga nesa zai sako ba kibiya ba ruwan shi da ya zo ya juye mi ya hada ku ka da ita to dama ba wani dalili ku duba lokacin annabi fa wancan matashin a yakin a kandak ko aka ji ana yi shi ango ne ya zo ya ce ma annabi zai dan leka gida ya je ya gano ya mata shi aka ce an bashi zini amma ka dawo makamin kakkari ka tafiya a kanan saboda kada waɗannan yahudu su yi ma kwanto ya ɗau takobin shi ya tafi gida yana zuwa kofar gida ya tarar da amarya ta zo kofa ya zara takobi ko zai saka mata ta ce jira tukun jira ya ce me ka auki waje zai saki ciki biya ta ce jira tukun nawa ne ka san me koro ne daga cikin gina ta ce ta ya ƙara so ta ce zo mu je ka gani ya je tarar da katon kumurci ya fasa kai akan gado ya ce ta mai dole su gudu ya ko zara takobin shi shi ma ya lafa ma wannan abin nan ma a ce shi ne suka taru shi ma suka yi mutuwan kasko da waɗannan annabi ya ce na manta in gaya maku ajiya mun yi bakin aljanu sun shigo ruru gari da yawa sau da ku yi kokari ku rika kiyaye ka'idoji wanda aka ce ku yi amma mahallin shahid ka gafa da ya tadda tale ko waje za su kibiya kawai zai sakan mata ita zai sakan ma kibiya kafin su haɗu da wani ya aka yi da sauran mhm. kowane rabe da can cewa suka yi a cikin littattafan adam saboda kishin shi raƙuman da zai in za su yi tafiya sai matar shi ta hau raƙuma ko ta hau wani raƙumi inda aka ɗora tantin matarsa to sai dai a yanka raƙumin nan daga nan ba zai yadda wani kuma ya taɓa hawa wannan raƙumin bai rika jin inda matar shi ta zauna shi ma ya zauna wurin kuma har yanzu aka sake in zai ɗauke ka a mota bai sa ka gaba tun da nan yake zama da madam to baya sa ka gaba yadda ya sa ka waya kai ta jan ka kai ne oga ya zuwa eh, ka tura ka kujerar da ba ta shige zama abadan wannan shi yasa babin tarbiyya na gaya maka wata hikima wannan ni ne da kaina ne maka wannan magana idan ka je gidan mutum sai ka tar da shi zaune da shi da iyalinsa ba ka ga inda suke zaune ba ko ya baka wurin ya ce ka zauna ka zauna ka ce a nan yayi min in ma zai yi mu koma can mu koma can wani ni hikima ta da na kalla biyu ce ta abin ba karanta amma dai na gan shi a babin tarbiyya nan yana zaune da shi da iyalinsa ka tadda su kan kujerar nan kai kuma aka ce ka zo ka zauna wurin to kar ka zauna yadda zai da kai ka ce a ainihin da da kai kai da iyali wannan wurin zaman ku ne kai da iyalinka nan dama ka gane inda yake zama ma in ka zo kar ka zauna kan kujerar da yake zama zai ji daɗi zai ga ladabinka ya kai ladabi dan kai ma zaka ji nauyi inda matar shi ke zaune kawai ka zo ka zauna nan to nauyin shi ne sakakin mace tana iya kawai kada zuwa kai sallaman nan ta tashi zan burta ba waya ta a wurin nan kai kuma ka zauna wurin kana tashi a zo a ce ko man waya ta da Allah a zo a diba waya ba a ganta ba inna lillahi wa ko ya sace waya a je a gaya na ce da Allah a tsaye da bakon nan ba mu ga waya ba shi ya rasa yadda zai da kai wataƙila waya ta faɗa cikin matsatsin kujerar nan ai ta neman waya babu ita wa ɗauke ta ko kuma kuɗi yanzu kuna zaune da mace za ka ɗau kuɗi ta ce za a yi kaza dubu kaza za a yi kaza a lissafa dubu goma kana ɗauko dubu goma nan ko dubu ashirin ka ta ɗaga jikin kujerar nan ta saƙa sore ka zo tana zaune wurin tana ganin in ta tashi in an jima za ta dauke ta shiga da su daki sai ba ko zo ya zauna kan kujerar nan sai ya zo wani yaro yana dan dama yana ganin sai saka su yayi wuk da su kawai yayi waje in an zo aka neme su an jima wa dauke su bako a nan aka yi wani ya ce ya zo wata rana ya fita ana ruwa sai haɗu da abokin shi a nan sai abokin dan kawai ya ɗaukai a mota ashe matar shi na cikin mota aka ɗaukai a baya baya fa aka ɗaukai ita matar na gaba aka ɗaukai sai da aka kai shi inda zai sauka aka zo ruwa ya sauki aka ɗan tsaya kawai ya saukai ruga shi inda zai yi yana sauka shi kuma ashe zai kai matan shi gida za su je wata sauga malam kauta juya baya ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce me faru ta ce jakata ina jakata ki ta ce a ta dudduba ta ce nan fa na aje ta a kujerar baya to mu kuma mu ɗaukowa ba sai wane wane ba zai yi haka ba ta ce to ya za a yi a ce ba zai yi ba gashi nan yayi nan fa ta aje jika bisa kujerar baya kuma gashi wa jika ya rasa yadda zai yi karshe dai kawai ya kira shi ya ce wane haba wane ya za a yi ma ko ta damuwa a rayuwa ba sai ka gaya man ba ya za a yi a ce ka ɗauke jikan madam ya ce jikan madam wace irin jika ya ce to kai kaɗai muka ɗauka a mota madam ta ce ta ajiye jikarta akan kujera baya kuma mun sauka zan sauke ta gida ba jika ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa wani yanzu in zan yi sata in rasa wanda zan mawa sai mata kai amini na sai ba ka zan masata ya ce to wani ya kake so in ce mata ce ba ta ga jika ba kuma kai kaɗai muka ɗauka a mota ya za a yi ya zazzaga mai maganganu suka yi maganganu na batanci aka haƙura mala aka koma sai kan kujera ta wuro jikar ta falo bata ma zo da ita mota ba ma kwata-kwata ba an gama bata aka koma gida jikar ta falo da ta ji kawai daɗin mota sai ta bar jikai a falo ta taho wata suka shiga mota ba ta ma ɗauko ta ba amma ta ce kan kujera ne ya ce wallahi al'azim daga yau ko a mashin ba wanda zai ƙara goya ne gara in tafi a ƙasa shi ne nake gaya maku rashi ba da uzuri sifa ce ka kallo wannan to to yanzu ka kaddara yanzu ko abokin kan ya goya ka a mashin ka sa waya aljihu irin wannan aljihun wawa ya je kasuwa ka shiga wani wuri mashin ya wuntsula ta faɗo in ka sauka ba wayan nan waya ɗauke ta ba za ka ce zuciyar da za ka ba ka tunanin cewa ba zai yi ne ma ba ba mu da wannan zuciyar yau mu ba irin mutanen da ba ne zuciyar mu jagwalgwale kake ba mu da wannan tabbacin na game da aminin mu cewa ba zai yiwu a cewa ne yayi kaza ba mhm. kuma na taba gaya maku na ce maku in ka je gidan abokinka ko ya kuke da shi ka tare baya ya ka tare ka shiga gidan wai a ce wai kun saba wataƙila dama ta so ta raba ku ita ita rike ce ai wane kaga wani duk abin da zai mana gidan nan in ba ya ba shawara ya ce ai mana ba za yi mana ba zai ga yadda za mu sai mun yi magani sai mun raba su to sautin rana ka zo ka shigo gida baya nan ta buga mai waya kana ina ga wane ya zo ya ce gani nan zuwa nan da minti nawa nan da minti biyar sai wani ba shi shayi kafin ka zo ya ce to ko in ba shi ko kafin ka zo tun da ka shigo ce to sai ta ji gab ka kusa isowa ta zo ta zauna kusa da kai kujera zai shigo ta rika ta sake ni sake ni sake ni sake ni gani nan shi yadda baka rike ta ba in ya zo dama so suke taraba ku zai zo in gangancin ka saba mai shari'a to sunan ka sore amma ta ce shigo ka ce a ah, tunda ba zai zo bari in jira shi a mota ya kusa zuwa ne ta ce ya kusa zuwa ko kuma zan je yin dawo ko kuma wani abu ka ɗale masu gidansu amma in junin kawai ka ce akwai dama ta so ta raba ku ita to ka je ka shiga gidan ta zo ta ce sakanni saka shi ya ji ana ta a sake ta a sake ta ya ce baka rike ta ba in ya zo kana ganin yana da wata wani abin da zai ce ma baka yi komi ba kuma ga shan baka shayi ka sha ga zoko ka sha kai gidan ku ba zoko makwadaicin banza ka ban masu kayan su in kana so ka ni ina ga ba karatu ba amma dai ni tsari na kenan ni ba zan yadda ba in ko wani abu ne ya faɗo to kaddara ce wannan baya da zan yi amma dai in yi ganganci irin wannan da ganye wallahi ba zan yi ba zan yi ba ni fa ban yarda da mutane ba ma da yawa kai kai san ga mu ne da da suwa ba ban yarda da suwa ba wallahi ban yarda da suwa kuma wawanci ne ka yarda da kowa to mu bari haka nan da mu tsaya nan kai zai gobe amma ka tsaya kana taka tsantsan sauran kuma kana adda sauran na addarta na'am ɗaukan mi? eh eh eh idan ya zama na in zai mai da shi shi za a yi magana a kan shi in ya zama na hakkin zai dawo wurin shi kuma in an ga cewa in an faɗi zai zama da za ka fi tsanani to amma yi da shi bai sanin ba kuma amma ya dawo na shi wannan ba matsala wasu sun yi magana akan wannan ana iya tun da haƙƙi ne kuma ya dawo wannan shi kenan ba dole sai an ce mai gashi ba har dai haƙƙin ya dawo to wasu na ganin ba laifi shi ma malam ya yi magana kan wannan amma akwai haƙƙin da bai dawowa sai dai an nemi safu na eh na? eh eh dama idan aka ce an kawo inda a cikin mutane ne sai wani shi kuma da aka bata sai ya gyara ya tare wannan shi ya yi maganin abin da ya tare ya ce muku kamar misali kaga an yi magana da aka tafi yakin tabo ai kaga ka abdul malik bai fita ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma kaga ai mutane da yawa ba su fita ba mutum sama da tamanin da wani abu suka ba manzon Allah uzuri da ya dawo amma duk bai damu da nasu ba sosai kamar na Ka'ab bin Malik saboda yana daga cikin waɗanda ake ji da su kuma matashi ne mai karfi haziki bi ma'anar kalima sai ya ce me yasa ka abin malik bai zo ba sai wani ya yi sauri ya ce ai ya zauna can cikin dama ka san yana da mata yara ya aure ya samu kuɗi kuma ya sai abin nan ya yi zaman sa an mai abinci mai daɗi ya samu inuwa ya zauna da abin nan ɗinsa shi ya hana ya biyo ka sai wani ya ce ka amma dai wannan na ma'azu bin jabal ya ce ka amma wannan magana da kai ba ta daidai ba mu ya rasulallah ba mu san komai ba ga wannan dan talibi sai alkhairi yayi wa dai wani uzuri ya tare shi amma wannan ba zai hana shi ya zo ba ya tara magana kaga sai annabi ya shuru bai ƙara a komai ba ya bari har sai da aka dawo mutane suka yi ta ba da uzuri da suka zo kowa ya ba da uzuri annabi kadiba sallallahu alaihi wasallam yadda yake da haƙuri domin da ya zo fa a duba an yi wata wajen guda ba a nan aka dawo ga tsanani ga komai amma da ya dawo masallaci ya fara zama ya yi sallah raka biyu sannan ya zauna mutum sama da tamanin suka zo suka yi ta ba da uzurin da ya ba su je ba yana an san uzuri duk wanda ya faɗi uzuri sai ce Allah ya gafarta ma wanda ya faɗi uzuri ya zo har aka zo kanka abin malik da aka zo kai ce ni ya hana ka fita kafin shi su ya ma magana ce ya aka yi baka bi mu baka zauna na san kuma a lokacin da za a tafi har ka sai abin hawa ka shirya a matsayin za ka tafi ya aka yi baka je ba ya ji an ce mai haka ka ga turaye wallahi ya rasulallah da na zauna gaban wani wanda ba kai ba ka san ni da iya magana da gaban wani na zauna ba kai ba sai na yi maganan da sai ya fitar da sai na fita har sai ya nema man gafara amma ni ne ƙarya wurin ka mata da amfani Allah zai gaya ma kuma Allah zai kusatar da kai kai fushi da ni dan haka ni zan gaya ma gaskiya fa abin da ya hana ni fita zuwa ne ya ce dan da ƙarfi da wadata ba lokacin ma da na same kama wannan lokacin kin zuwa ne rai na ta hada ne zuwa ce to ka faɗi gaskiya amma yanzu dai ka kawai kai ba za a yi komi kanka ba sai sai Allah ya bada hukunci ya fita wasu suka bi shi baya suka ta ce amma kai wawanci kowa ya bada uzuri ya kuma ta kai ka ci faɗin uzurin ka ba mun nan ka ba yi sai mai magana yi yace har sai da ya ji kamar ya koma ya je karya ta shi. sai ce akwai waɗanda suka yi su ma irin wannan uzurin na aka ce akwai mutum biyu akwai rabi'a akwai hilali dukkan su su ma sun je sun abin nan abin nan su umayya ce su ya ma sunan shi su dai su yace su sun faɗi sun faɗi haka saboda haka su ma sun faɗi irin nan tun da masifan ba ni kaɗai ba ce ba komi mu tafi mu sha ta mu duka to kaga dai wannan shine abin nan amma in an tare an zo yi amma in aka zauna wajen majalisar hira aka kawo hiran wanda ya fara kawo ta aka tattaki mutuncin nan shi kowa laifi to wanda kuma ya san akwai yadda zai yi ya tare bai tare ba shi ya bi shi wajen laifi sauran kuma duk yan tasha su yan rikiya ne kamar mota ce ta ɗebo fasinja na to wuri a na wa salam Na Dalilin kawai ba ta gane ba? Ka ce mahaifin mutum ne to duk mu kai shi can waje. Ba daidai ba ne, in ku ba za ku iya ba, sai ku nemi amininsa wanda yake ganin girmansa sai ku yi ba tare ku je ku ce gaskiyar magana. akwai abubuwa da muka lura mu lahazat game da babanmu yana yin wasu yan kurakure ko muna ganin ba daidai bane mu kyale shi amma mutum tare da maganan kuma mu ba sa'annin maganin shi bane zai ganta wani nau'i ko dai mun rena shi ko mun mashi ba daidai ba mun san kai aminin shi ne muna so inda hali ka isar da shi wannan magana mun yi shi a can wancan arba'una kasa lil cewa in ka ga wani yana yin ba daidai ba kuma kai baka kai matsayin da za ka iya gaya mai ko ya ji ba ko dan yare na kai na ganin ba kai matsayin ka gaya mai ba ko dan baka yi mai bayani yanda ya cancanta to a lokacin da kake gaya ma wani nan ne maza za za nan ma za faɗe su a inda aka ce ba giba ba ne ka faɗi ne ko dan an zalunce ka ko dan yi mai gyara shi amru bil ma'ruf ne kake so a yi ko na hayin anil munkar amma kai ba za ka iya ba sai ka faɗe shi wurin wanda kake ganin shi zai iya yi ya kuma a samu fa'ida in kai haka ya yi daidai tunda shi ba za a iya fuskanta shi ba amma shi ba ba ba a sa kuma ba a mai magana sai da hikima ka gana na taɓa ku labari nan wani da ya tashi zai aure ko ya'yan suka zo sai suka ce sai su suka yanke shawara suka ce kawai abun nan ba zai mayu ba ne kwata-kwata don haka an kira ba ba ne mitin kaga da ya zo mitin aka ce to mitin aka zo ya ce to shi kenan farko tun da kiran shi aka yi wane ne ciyaman na mitin aka ce a baba kai ne ciyaman ya ce a ba ni bane ai da ni ne ni zan kira mitin amma yanzu da kira na akai sai ya nuna babban dan shi kai ne ma na mitin an gama wannan to me agenda ta mitin aka ce agenda guda ɗaya ce ya ce to kawo ta mr ciyama mr Ciyama ya ce agenda shine an zo mun gano cewa za ka yi aure kuma mun yi magana da mama mun tattauna mu ya mu muka ga cewa mu zo mu zauna da kai mu ga ma auren nan ba zai yi ba shine ajanda ya ce to gaskiya ashe mutum din nan babba ne sai ta ce sai saga da rigar shi ya ce mr chairman kace ajanda ita ce mene ce auren nan ba zai yiwu ce to mr chairman uban uban ya ta tare kaga wani wani jawo ya ce to wani ka ci ubanka ta jawo ubanka ita ma maman ku ubanta ita da wani ne ta ce a zo a zo a zo a zo ita ta sani yanzu ita ma maman na ku ubanta to kaga daga nan mitin ai to kaga wannan ba kaga wannan ba ba abu suka ba su bi ba su bi ba hakkin su bane yin haka shakhsiyar sace muna samun matsalolin nan yanzu da yawa kaga wata matan mijinta ne zai rasu kuma tana da bukata aure mace duk yadda kake ganin tana ganin ka kusa da ita a ɗanta ba ta iya yin maganar jinsiya da kai ta zo kana ɗanta ta zaunar da kai ta ce ita fa tana da sha'awa ko tana da bukata ta gaya ma wannan kana ɗanta abadan ba zai yiwu ba amma in ta ce baka tana da bukata aure kai baka ba ta ka gane ba sai ka zama fatsari ka zo ka ce wai ka mata sabon zane kasai mata mota ka duk wannan su ne auren da ta ce maka kana bukata aure kuma ta wuce nan maganan da kai kana danta hada la yumkin to yanzu yau sai iyaye su zo baban mutum baban yara su rasu sai ita matan ta ce tana da sha'awa aure sai su ce ba za ta yi ba sai su zauna haka ko ko shi maman su ta rasu ya zo ce yana son ya aure ya ce masa ina da bukatar yin aure sai su ce ba zai yi ba to sai ya yi ta hira da ku ko abokan shi ne an ya ce muku yana da bukatar aure to ba ruwanku da ku tsaya ku ba sai kawai ku ce mutum da akwai bukata kana ganin ba matsala kana gani yana gani yana da bukatar aure ya ce eh gaskiya mu ma zaman ka nan ba zai mana daɗi ba domin akwai maganganun da zai iya yi da ku ko magana kanta akwai wanda zaka ka iya da ƴaƴanka akwai wanda kana bukata abokin shawara ne ba da su za ka yi wannan maganan ba kana jin nauyin suna jin nauyin ka. wani da ya tashi shi auren kai wannan tashi babba ce a kyale shi wannan nashi babban magana shi gai a rubuta shi to sau ka ba daidai ba ne a hana su har ya ce yana da haƙƙi yana so ya yi ba za kai ɗan shi ne shi ne yake da iko a kanka a matsayin shi da ya haife ka ba kai ne kake da iko a kan shi ba to ko da amur bil ma'ruf za a yi masa sai a san sigar da za a biyo ta isar masa da sakon in kai za ka iya ku uslubi mai kyau wanda za a yi masa nasiha kuma kullum wanda za ku yi nasiha ya san kirkin ku kafin ki mai magana in ya san kuna taimakon shi kuna mai kirki kuna da yau wata magana ta so kuka ce za ku yi magana da shi zai saurare ku sosai amma in ba haka ba duk ayar da za ka kawo da hadisin da za ka kawo bai san kirkin ka ba sai yau ya ce su duk ayoyin nan da ka kawo da can ba su umarce ka akan ka kyauta samun kai man kirki ba sai yau da ake so a gaya magana za a kawo ayoyi wannan shi ne wallahu alam kada mu tsananta kuma mun tsaya can da zo ko gida ba mu ya haka na yau kowa da gida da wuri jiya an daɗe sosai to yau an rage سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان الله بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وعذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض أن واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وانت أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين